أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا سافير لحدي ashirin da uku ga watan ramadan shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da ashirin da hudu ga watan huɗu. shekarar 2022 Allah ya kawo wannan safiya mai albarka don ci gaba da muraja'ar littafin Allah mai girma wanda kuma muna cikin suratul baqara yau za mu tashi ayata 236 a ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم لا جناح عليكم لا جناح عليكم لا جناح عليكم قد طلقتم فيه قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة أبررتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينهم إن الله na'am Allah madaukin sarki yana cewa la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna la junaha alaikum wato babu laifi a gare ku in tallaqtumun nisaa idan ya zama kun saki matayanku ma lam tamassuhunna sai zama dama lokacin da kuka sake su ba ku wato ba a tare ba ba ku tare da juna ba aw tafridu lahunna fariida ko kuma lokacin da kuka sake su ba a riga an yanka sadakin da za a bayar ba to babu laifi mutum zai iya wannan mana ya zama ya saki matarsa kafin a tare da juna don ta iwa watakila akwai dalilin da zai zo ya ratsa ya jawo cewa dole a samu wannan rabuwa ɗin sannan kuma mutum zai iya zamowa nan su rabu ba tare ma da ya ma yanka sadakin da zai bayar ba domin ana yin irin wannan wani lokacin misali za a iya ɗaura aure ya zama ba a riga an ambaci sadakin da za a bayar ba wannan ba wani abu bane baƙo. duk da mu misali musamman al'ummar mu suna ganin kamar bako ne bakon abu ne a ce an ɗaura aure an yi komai amma kuma ba a faɗi sadaki ba wani lokacin ma za ka ga cewa an tada rigima da hatsaniya cewa kamar abin ba daidai ba ne na misali da yawa za ga cewa watakila ko halinmu ne ko kuma wani abu mai kama da irin wannan za ga cewa a saboda an san hali watakila sai zama waliyin mace bai yadda a ɗaura aure ba sai an ba da sadaki lakadan babu maganar wani ajalan wai sai daga baya a ba da sadakin a'a lakadan kawai to amma shari'a bata guji wannan ba za a iya ɗaura aure ba tare da an ambaci sadaki ba ma amma kuma daga baya zai bawa ita matar tasa zai bata sadakinta ma'ana idan ya zama an kudirce wannan babu laifi za a iya wannan to shine abinda da Allah madaukin sarki yake faɗa yake cewa babu laifi a gare ku idan ya zama a lokacin da kuka sake su dama ba ku riga ma kun tare da su ba sannan kuma ba a riga ma an ambaci sadakin da za a bayar ba an ɗaura auren an yi komai amma ba a ambaci sadaki ba sai dai an sani cewa za a bada sadakin daga baya inda aure ba zai yi babu sadaki ba to wannan yayi shi ne Allah madaukin sarki yake cewa babu laifi za a iya samun haka amma wa mati'uhunna idan ya zama hakan ya faru ya zama mutum ya saki matarsa lokacin da ya riga an tare ba ana ɗaura auren kawai ya ji cewa shi ya ma fasa auren ko kuma ita ta ji cewa ba za ta iya auren ba wani abu ya taso daga gare ta sai ya zama aka raba auren to a lokacin allah maɗaukacin sarki yake cewa wa matke hunna amma ku yi wa su matan alheri ku yi musu alheri ma'ana ku ba su waɗansu abubuwa waɗanda yake zai zama allafar da zafin wannan abin da ya faru shi ne abin da ah, almutu ah, a nan wajen abin da ake nufi shi ne ku yi musu wani alheri wanda yake zai zama ya lafar da zafin wannan raɗaɗin abin da ya faru ɗin alal musi wanda allah maɗaukin sarki ya buɗa masa ya yi daidai gwargwadon yadda allah maɗaukin sarki ya buɗa masa ɗin wa alal mukutiri matalauci ma wanda ba shi da yadda zai yi shi ma kadiru ya yi daidai iya gwargwadon abin da zai iya haka allah maɗaukin sarki yake faɗa yake cewa haƙƙan adal mufsinin wannan haƙƙi ne wanda yake alal mufsinin akan waɗanda yake suka kyautata suke kyautatawa to wannan za ga cewa allah maɗaukin sarki ya yi umarni da cewa a yi alheri din. wanda waɗansu malaman ma suna cewa wajibi ne idan mutum ya zama ya saki matarsa to lallai ya mata wani alheri ya ba ta waɗansu maƙudan kuɗi wanda yake zai lafar da zafin wannan sakin da aka yi wasu malaman sun tafi akan cewa wajibi ne duk da malikiya mu a yadda muke tafiya yanzu anan nan cewa ake yi wannan ihsani ne shi yasa Allah ya kira shi ihsani ihsani kuma ba a wajabta wa mutum a ce wannan abun wajibi ne amma kuma mustahabbi ne mutum in yayi ya kyautata kuma ya bi umarnin da Allah madaukin sarki ya umarce shi da shi inda ya ce wa ohunna ku yi musu alheri ku kyautata musu da waɗannan abubuwan to za mu ga cewa mata sun kasu kashi hudu waɗanda aka sake su kenan waɗanda ake saki sun kasu kashi hudu akwai macen da zai zama an sake ta kafin ya zama a bayan an riga an tare sannan kuma an riga ma an ba ta sadakinta shine bayanin da aka yi a baya wannan babu matsala wancan ita wannan bayanin da aka yi na cewa la idan an sake ta kuma sannan an sake ta ɗin kuma dama an riga an samu tarewa wanda shi yafi yawa wannan ta farko kenan mace ta farko kenan ya zama an samu cewa an tare sannan kuma an bata sadakinta ina fata an fahimta akwai kuma wanda yake ita ba a riga an tare ba sannan kuma ba a riga an yanka sadakin da za a bata ba to ita ce wannan wadda Allah madaukin sarki yake bayaninta ba a riga an tare ba kuma ba a yanka sadakin da za a bata ba wannan aya ta gaba ma za ta zo ita kuma ta yi bayanin wata an riga an yanka sadakin da za a bata amma ba a riga an tare ba misali an bata sadaki amma kuma ba a riga an tare ba an ɗaura aure an yi komai ga sadaki an bayar amma kuma ba a samu an tare ba sai zama an sake ta yaya wannan halin abin yaya wannan yanayin ta zai kasance sannan kuma akwai ta ƙarshe wanda yake ba a riga an tare ba sannan kuma ba a riga an ayyana sadakin da za a bata ba ina fata a wanda ba a riga wanda an riga an tare kai amma ba a riga an ayyana sadakin ba ita ce ta hudu an riga an tare amma ba ayyana sadaki ba to kowace da akwai hukuncinta wanda Allah maraukin sarki ya faɗa akan ta idan ya zama an riga an tare kuma an riga an bata sadaki da babu abu matsala wannan babu matsala wannan akan ta ita ce akai bayanin wato ayoyin da suka gabata muka yi bayani a waɗancan ayoyin da suka gabata idan ya zama kuma ba a tare ba sannan kuma ba a riga an ayyana sadaki ba to wannan babu matsala za a iya bata abinda ake kira mutu'a wato abinda ake kiransa alheri ta yadda zai zama allafar da wannan zafin wannan abu amma ba dama bata cancanci sadaki ba saboda an riga an raba auren ko kuma sun rabu da mijin kafin ya zama an tare to sai kuma wanda aka riga aka bata sadakin amma ba a riga an tare ba kuma aka rabu to shine wannan aya ita wannan aya da za ta yi mana bayani sai yake cewa in hunna idan kuka saki matayenku min qabli an hunna kafin ya zama an yi tariya kai kafin ai tari sai ya zama kun sake su wa qad faradtum lahunna faridatan bayan kuma kun riga kun ba su sadakin su kun ga yanzu an riga an daura aure an ba da sadaki amma ba a riga an yi tari an tare ba yaya hukuncin yake sai yake fanis kuma faratu za ku ba su rabin sadakin ne rabin sadakin ne idan ya zama dubu hamsin ne sai ka ce to ta ɗauki dubu ashirin da biyar ka ba ta a in ya so shi kenan sai ya zama kai ka karɓi dubu ashirin ɗinka da ashirin da biyar ɗinka wannan shine ne abinda allah maɗaukin sarki ya faɗa an ɗaura auren an ba da sadakin amma ba a yi tariya ba to tana da rabin sadaki ina fata an fahimta illa an yi afuna sai dai in matan suka ce su ba sa bukatar komai kawai ya rike kayansa ma duka gaba ɗaya a kai masa sadakinsa to wannan wannan ganin damar su ne za su iya ganin damar su ce to shi kenan a mayar masa da sadakinsa tun da dai an ɗaura auren an yi komai kuma gashi nan ba a tare ba ya ce ya tafi ta to a mayar masa da sadakinsa amma yadda Allah madaukin sarki yake faɗa tana ta cancanci rabin dai. rabin sadaki aw ya afu wallazi bi yadi uqdatun nikah ko kuma lokacin da aka dawo wa mijin da sadakin rabin rabin wannan sadaki din sai ya ce a'a a mayar ai ba a yi haka ba bayan an yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ai mutunci bai gaji wannan ba a mayar musu kawai babu wata matsala in sha Allah ta'ala ma'ana rabuwa aka yi ba wai baran-baran aka yi ba Allah ne ya kawo wata kaddarar ya sa aka rabu din don haka zai iya cewa a a mayar da Allah ba ai ba daidai bane ba girma ba girma ya zama na karbi wannan sadakin to shine abin da Allah yake faɗa zai iya cewa shi ma ya bari saboda haka sai ya zama ya ba da sadakin kuma bai karbi komai ba a ciki abin da Allah madaukin sarki yake faɗa wa an ta'aku aqrabu littaqwa Allah madaukin sarki yake cewa ya zama kun yi afuwa wa junanku wannan shi yafi kusaci zuwa tsoron Allah mana tsoron Allah da cewa misali mutum ya kiyaye dokokinsa ya kiyaye wato haddodin da Allah madaukin sarki shine ya zama kun yi afuwa a junanku ita shi na mijin yake shi mijin yake ya yafi babu wata matsala wannan ya fi kusanci zuwa tsoron Allah ko kuma ita matar ta ce a mayar masa da dukiyarsa ta yafi ko da yake ita ta yi za a iya cewa fushi ne ko watakila ta zuciya misali ta ce a mayar da kudin gaba daya ba mata so gaba daya za a iya cewa ta yi fushi ne sosai an gane ko wala tan saul fadla bainakum Allah marauki sarki cewa kada ku mance irin daraja da alherin da ya gudana a tsakaninku mutum ya fito ya ce yana son mace da aure to ai girmama ta ya yi ba wai kaskantar da ita ya yi ba haka ita ma idan ta ce tana son wanda ya nemi auren nata ai girmama shi ta yi ba kaskantar da shi ta yi ba don haka wannan falala ce wadda yake mutum ba zai bai kamata ya manta da wannan ba Allah madaukin sarki da kansa yake jan hankalin al'umma cewa ma'aurata kada su rika mance irin falalar da take tsakanin junansu kada su rika mancewa kada su rika mance alherin da ya gudana a junansu kada mutum ya mance a lokacin da suke zaune da matarsa cewa da kafin ta zo gidan nasa duk tunaninsa gaba ɗaya a kan ta yake in ya tashi ita yake fara tunowa kafin ya bacci da tunanin da yake gamawa haka ita ma kafin a auren nan zuciyarta ta ta'allaku da shi in ta tashi farkon wanda za ta tuna shi ne shi ita ma kafin ta bacci shi za ta fara tunawa maganganu duk da suke gudana a lokacin da ake neman aure din nan za a ga cewa maganganu ne waɗanda yake masu kwantar da zuciya masu sanya farin ciki sannan kuma duk wani abu wanda yake na kyauta zai yi kokarin ya ga cewa ya yi wa ita wannan wanda yake neman auren nata wanda abubuwan da duk zai sa ta farin ciki ita ma abinda da za ta yi ta ga cewa ta tsara jawo hankalinsa za ta yi masa a wannan lokacin duk dare duk ruwa duk abin rana da ake zai yi kokari ya je can gidan don ya zama sun haɗu ita ma kuma Allah Allah take yi lokaci yayi da ya ayyana wanda yake zai zo din to waɗannan abubuwa abubuwa ne na alheri wanda suka gudana tsakaninsu kafin ai auren bai kamata kuma bayan an yi aure ya zama an mance da duk waɗannan abubuwan ba ana ganin cewa kamar babu wani abu na alheri da ya taɓa gudana tsakaninta da shi ko shi ya rika ganin cewa babu wani abu na alheri da ya taba gani daga gare ta wannan abu ne wanda yake hankali ma ba zai karba ba saboda idan da a ce babu wannan da tun farko ma ba zai je nemi auren ba ya je ya faɗi tashi ya je ya nemo kayayyaki wanda yake zai mata ya zo ya kawo waɗannan abubuwan duk saboda ba ta da alheri ya yi mata wannan abubuwan hai hankali ma ba zai karɓi wannan abubuwan ba ita kuma duk waɗannan abubuwan da za ta yi za ga cewa za ta yi duk waɗansu abubuwa da za ta sanya farin ciki a gare shi ta karɓa ta yi abubuwa misali an yi bukukuwa an yi raye-raye ma watakila an yi kaɗe-kaɗe duk wannan kafan a ɗaura aure sannan sai bayan ɗaura aure sai duk amince da waɗancan abubuwan duk da suka gudana shine Allah maɗaukin sarki yake cewa kada a yi haka wala tansawul fadla bainakum kada ku rika mance alherin da ya gudana a tsakaninku tun daga lokacin da shi ya ganta ya ce yana santa ita ma ta ce ta yadda ta ji ta gari tun daga nan wajen alheran wannan mutum ya rika tunu waɗannan abubuwan to sai ya zama sun lafar da duk abu wanda yake misali na rashin jin daɗi da zai iya gudana tsakanin su biyu ɗin tun da zamantakewa ta aure kamar yadda koyaushe ake faɗa ake maimaitawa dama cewa ake yi zo mu zauna zo mu saba ba wani wanda ya ce misali za ku zauna ko watakila mahaifanka ne da za ku ke zaune tare wani abin za ka yi ya zama ka bata musu har ma ya zama watakila sun yi sun ja kunnanka to balle kuma wadda wannan watakila ma babu wata alaƙa da ta taɓa haɗa ku daga can wata duniyar ka aurota. ta zo da ita ta ce wai ba za ta iyawa abin nan ba za ta saba maka ba a'a za ta saba maka ke ma kuma ki ce wai ba zai saba ba Wa na duk dan adam Allah madaukin sarki ya harice shi yana yin kuskure to idan ka yarda da wannan cewa duk dan adam yana yin kuskure ba ga cewa duk waɗannan abubuwan da ake ambatawa sai ka ga cewa ka auna kuskuren ka kuma auna da alherin da ya taɓa gudana daga ɗaya daga gare shi ko daga gare ta za a ga cewa watakila alherin ya fi yawa akan wannan kuskuren da ya gudana to a ka'ida kuma ta hankali shine idan ya zama mutum alherinsa ya fi rashinsa yawa to ana rinjayar da wanda yake ya fi rinjaye ne sai a rinjayar da alherin akan rashin alheri din ba ya zama don saboda mutum ya yi wani abu wanda yake na rashin jin daɗi guda ɗaya sai ya zama an mance duk wani abu da ya taba gudana na alheri wannan butulci sunansa wannan butulci sunansa kuma bai kamata ba ya zama ma'aurata suna yin haka a junansu zo mu zauna zo mu bata kamar yadda kuma kusanci din nan da yake junanku shi yake janyowa ma ya zama an samu wani lokacin an samu wani abu da yake so ta zuciya saboda dama tsakanin harshe da kori ma akan samu irin wannan saɓani saboda kusanci da yake junansu na lokacin haƙori sai kaga ya taune harshe da ba don wannan sancin ba ba za a samu haka ɗin ba to haka kusanci shi yake jawowa ya zama an samu watakila wannan saɓanin to sai ya zama kada ya zama an ce ba za a yi mu'amala ba kamar yadda harshe da haƙori ba sa cewa ba za su ci gaba da mu'amala ba suna ci gaba da mu'amalar ɗaya yana taimakon ɗayansu ɗaya yana cikashe ɗayansu to haka ma'aurata suke zaune a junansu yaushe idan wani abu ya faru yi ƙoƙari kai idan namiji ne ka tuno cewa ga alherai da yawa wanda ita take maka ko idan ke mace ce sai ki tuno cewa ga alherai da yawa wanda yake kasancewa yana yi sai ya zama wannan alheran ya shafe waɗancan abubuwan waɗanda ake ganin cewa na rashin jin daɗi ne to wannan shi sai ya zama ya gyara alaka ya kuma sanya wannan alakar ta zama mai dogon zango amma idan ya zama zuciyar mutane tana makogaron koyaushe idan aka yi abu mutum ba zai iya dannewa ba sai ya firzar to shi kenan sai ka ga alakar tana su kurkucewa ana rashin samun duk yana ana rashin samun jituwa tsakani kwana biyu ka ji an fara kai ƙara daga kai ƙara ɗin kuma shi kenan sai ka ga abubuwa sun sukurkuce, kurkuce abubuwa sun lalace to idan da ake mun kalli wannan wasiyar wadda Allah madaukin sarki yayi mana na cewa la tansawul fadla bainakum wala tansawul fadla bainakum kada ku mance alheran da suke gudana a tsakaninku insha Allah ta'ala zai zama da yawa daga cikin al'amura ana samun saukin su ba kamar yadda muke gani koyaushe ba shi yasa yake cewa wala tansaw al-fadla bainakum inna allaha bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki yana ganin duk abin da kuke aikatawa Allah mai gani ne daga abin da kuke aikatawa dan haka koyaushe wasiyar da ake wa ma'aurata a farkon lokacin da za su shiga wannan rayuwar ita ce su yi haƙuri koyaushe ne sa ake cewa ya haƙurin saboda dama dole sai da haƙurin kamar duniya nan ce ya za a yi karayu ba tare da kayi hakuri ba kullum za ka ga abubuwa waɗanda yake suna shi ma tuwo a ƙwarya ba ka jin daɗinsu to amma me ake so ya zama kayi hakuri me ake so mutum ya zama yana da hakuri hakuri kuma ɗaci ne da shi shi ya sa sunansa ma a larabci asabar asabar an gane ko an san wata itaciya wai ita guna ko wata itaciya wadda ake kiranta guna ta fi maɗaci ɗaci to sunanta kenan asabar saboda ɗacin da take da shi ɗacin da haƙuri yake da shi wannan abu ne wanda in ka sa a bakinka za ka ji ɗacin a makogaranka kafin ma ka fara ma mu'amala da shi shinshinawa kai za ka ji ɗacin a makogaranka to haka haƙuri yake haƙuri ɗaci ne da shi amma wannan ɗacin daure masa ake idan ya zama an daure masa za a samu waraka kamar yadda mai mara lafiya ake ba shi magani mai ɗaci ya sha kuma ya samu waraka ba ya son wannan abin amma kuma za a ga cewa warakar a nan wajen duk na kaska ɗauka cewa allah ba zai jarraba ka a irin wannan ba a jarrabawa zai yi maka don ya ga zai yi miki ya ga wanne irin haƙuri kike da shi yaya za ki iya daurewa yaya za ki iya jurewa to da haka Allah madaukin sarki yake jan hankalinmu bayan ya riga ya kawo mana waɗannan ayoyi masu tarin yawa da suke bayanin hukunce-hukuncen saki sakin aure sai ke sha kada ku mance irin wato alherin da kuka yi wa junanku ta ya za ku mance wannan ya zama har ma an samu sakin aure din idan ya zama ba ku mance wannan ba da wuya ma ya zama zaman an samu farraku an samu rabuwa na'am وسلم Allah madaukin sarki yana cewa hafizu ala salawati was salatil wusta hafizu ala salawati ku dawwama ku jajirce ku kiyaye ku kiyaye sallori sallolin nan wanda Allah madaukin sarki ya wajabta muku ku kiyaye su ku jajirce wajen yin su ku dawwama kuna yin su was salatil wusta sannan kuma ku kiyaye ku dawwama ku jajirce wajen yin sallah ta tsakiya sallah wadda take madaukakiya wa qumu lillahi qanitin sannan kuma ku tsaya kuna masu khushu'i masu wato kuna yin shiru a lokacin da ake sallar kuna sauraron abin da ake yi a lokacin sallah din abin da Allah madauki sarki yake jan hankali bayan waɗancan ayoyin da aka yi magana akan saki nan kuma sai ake magana akan al'amarin da ya fi kowanne girma a musulunci wani al'amari ne ya fi kowanne girma a musulunci shi ne sallah saboda shi ne turke da yake rike addinin naka a salatu imaduddin wato sallah turke ne na addini in aka ce turke ana nufin kenan idan ya zama babu sallah addinin gaba ɗaya rugujewa yake gaba ɗaya rugujewa yake shi ya yasa na Umar Allah ya ƙara masa yarda yake tura wa gwamnoninsa a lokacin halifancinsa yake faɗa musu yake cewa inna a hamma a malikum indi a sala faman hafizaha faqad hafiza dinahu wa man a hafa huwa wa ha abuya yake cewa al'amarin da ya fi damuna ko ya fi wato na fi. damuwa da shi ku a matsayin gwamnoni na ya zama kun rike shi kuma kun yi shi sau da kafa shine sallah mana ayyukan duk da na kan gaba priority wanda ya fi kowanne girma shine sallah a matsayinka na gwamna da na tura ka gari kaza kada ka yi wata da sallah domin duk wanda ya kiyaye sallah zai kiyaye addininsa wanda kuwa ya wulakanta sallah to duk wani abu ma wanda Allah madaukin sarki ya wajabta masa zai iya wulakanta shi zai iya zai iya shi abinda na Umar yake fadawa gwamnonin sa ke to shi yasa suke cewa farkon abinda ma ake tambayar mutum kenan idan mutum ya zama ya ci sallah misali yana nan ya samu excellent a sallah to shi ke na ragowar ayyuka ma an sani cewa zai kiyaye su amma idan ya zama an ga sallar tasa ba yadda take to ragowar ma za a ci gaba da yi masa keke da keke kuma ba zai sha ba dan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa wanda aka yi masa keke da keke wajen yin hisabi to lallai dole ne sai an azabtar da shi saboda ba zai sha ba to Allah madaukin sarki da kansa a nan wajen yake jan hankalin al'umma cewa lallai su dage su jajirce su kiyaye salloli salloli na farilla kuma ake nufi su ne farko don idan ya zama mutum bai kiyaye sallar farilla ba ta ya za kuma ya ce ya kiyaye nafula babu abin da iya neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukin sarki fiye da sallah manzala sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa yake cewa babu wani abu wanda bawa zai nemi kusanci zuwa gare ni fiye da sallah babu wani abu da zai kusanta ki zuwa ga Allah fiye da sallah saboda mai sallah idan ya tashi yana yin sallah to yana yin munajati yana ganawa da Allah madaukin sarki innal musalli yunaji rabbahu yana ganawa da ubangijinsa ne shi yasa ma aka hana mai sallah idan misali kaki ya zo masa ya tofar a gabas mana gaba gashi ko ya tofar a ɓangaren dama saboda mala'iku sai dai ya tofar a ɓangaren hagu ko kuma ƙarƙashin ƙasan ƙafarsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa saboda me me sallah idan ya tashi yana sallah ganawa yake yi da ubangijinsa kuma sallolin farilla su ne kan gaba babu abin da yake zaki wa Allah madaukin sarki fiye da abin da yake ya wajabta shi a kanki kada ki ɗauka cewa sallolin da ake yi na ramadan kamar ana yin tarawi asham kenan ana yin tahajjud misali kin je tarawi ko kin je tahajjud amma kuma wannan ya hana ki kiyaye sallar farilla sai ya zama sallar asuba ta kubce miki saboda kin je tahajjud kin yi sallah kin yi sallah wato kafafuwanki sun gaji sai ya zama kin dawo wannan gajiyar da kika yi sai ta hana ki ki tashi ki sallar asuba to lallai asara ce mutum ya yi wa kansa ba gata yi wa kansa ba saboda sallar tahajjud duk sallar tahajjud gaba ɗaya da zaki haɗa na ramadan ba ta kai sallar farilla guda ɗaya a wurin allah madaukin sarki ba sallar farilla guda ɗaya shi ya sa a ɓangaren maza ma ake cewa idan ya zama mutum ya iya samu ya halarci sallar a isha tare da liman ya samu kuma ya halarci sallar asuba tare da liman to za a rubuta masa kamar yayi kiyamul laili ne gaba ɗayanta wato daren gaba ɗaya kamar kai kiyamul laili sallan mai sallan farilla don haka ba a wasa da salloli na farilla dan haka Allah maɗaukin sarki ya ja hankalin mu yake cewa mu fa kiyaye akan waɗannan sallolin guda biyar mu rika yin su akan lokaci da yawa zaka samu cewa iyayen mu mata akan samu da yawa waɗansu za su ga cewa ba su cika damuwa da yin sallah a kan lokacinta ba wannan kuma kuskure ne ko kuma su rika jinkirta ta daga kan lokacinta waɗansu suna kudircewa cewa wai sallah mace ba za ta yi ba ko da suna cikin gidanta sai maza sun yi tukuna sai an idar a masallaci tukuna sannan ita za ta tashi kai sallah wannan kuskure ne kamar yadda Allah madaukin sarki ya wajabta wa maza sallah a lokacin da lokacin ta ya shiga haka Allah ya wajabta wa mata sallah a lokacin da lokacin ta ya shiga babu bambanci tsakaninsu don haka lokacin sallah na yi ki tashi ki sallah sawa'un an yi sallah a masallaci ko ba a yi sallah a masallaci ba ke ki sallaki a gidanki wannan shine daidai wannan shine ita ce hanya wanda yake karɓaɓɓiya kuma ita ce abinda ake koyarwa ana yin kiran sallah lokaci yayi kenan da haka ki tashi ki sallar ki shine kin kiyaye sallah musamman a lokacinta saboda cikin kiyaye sallah shine ya zama kin yi wannan sallar a lokacinta ya zama kin cika ruku'inta da sujjadarta kada ya zama kin yi sallah kina cikakken kurciya ko wani abu mai kama da irin wannan kamar yadda ake faɗa ko kuma ya zama babu nutsuwa a cikin wannan sallar wannan ma sallah ce wadda yake mutum bai kiyaye ta ba a'a dole ne ya zama akwai nutsuwa a sallar ki zama kin nutsuwa a sallar kin yi karatu daidai yadda ya kamata a ce an yi karatu in fatiha da sura ne kin karanta kin yi ruku'u ruku'un da ya kamata a ce mutum ya yi tasbihi kin dago daga ruku'u kamar yadda ya kamata ki tsaya kyam in kin iya zikirin da ake yi a lokacin ki wannan zikirin da ake yi ki sujjara in kin iya zikirin da ake a sujjara ki ki nutsu a sujjara taki ki dago daga sujjara ita ma ki samu nutsuwa ki ƙara koma sujjadar haka sallar take kasancewa tun daga farkon ta har ta to wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyoyi na kiyaye sallah bayan kasancewar sallar za a yi ta a lokacinta sannan kuma za a kiyaye sallar wato ya zama ana yin ta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar duk rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa bai taɓa jinkirin sallah daga kan lokacin sai waɗansu lokuta kawai da aka samu akasi wannan kuma wani dalili ne da yake ya fi karfin ɗan adam kamar lokacin da suka dawo daga yaki an gaji kowa ya gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dadda asuba yake cewa bilal bilal Allah ya kara masa yarda yake cewa an kusa sallar asuba yanzu ka jira ka jira in asuba ya in an alfijir ya ya hudo ka tashe mu ni sallah da yake to ai ke kuwa su kuma suka kwanta sai zama bilal yana jira yana jira shi ma idansa bacci ya kwashe shi ba su farka ba sai rana ce ta tashe su zafin rana ta doke su sai ya zama cikin sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka fara farkawa sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya farka to saboda haka sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a danyi gaba daga nan ayi sallar irin waɗannan kawai su ne zamu ga cewa dalilin da yake sanyawa ya zama an dan samu akai amma ba wai haka kawai da raɗin kanki kina zaune lami lafiya watakila ma kallo kike yi wani abu wanda Allah maɗaukin sarki bai halatta ba ko kuma wani abu wanda Allah ya halatta wanda yake mubahi ne amma kuma wannan ya zama ya hana ki tashi ki sallah wannan bai halatta ba ko kuma ya zama ana yin waɗansu abubuwa na hidindimu na bukukuwa ko wani abu na munasaba ko ɗaurin aure sai ya zama wannan saboda kina cikin wannan hidindimun sai su hana ki tashi ki sallah akan lokaci wannan ma saban Allah madaukin sarki ne wa Allah ne wanda kuma garari ne babba shi yasa zamu ga cewa Allah maɗaukin sarki yana cewa a kiyaye sallah da kuma wata sallar as-salatul wusta sallah ta tsakiya wanda malamai an kai an abin da an yi an ƙari juna ilimi akan wace ce sallah ta tsakiya waɗanda suka fi rinjayarwa suka ce sallar la'asar ce ita ce sallah ta tsakiya mafi yawan magana akan wannan ne dalili ko saboda akwai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zama bai yi sallar la'asar ba saboda yaƙi. da ake na handak na gwalalo an sani cewa kafirai sun mamayi madina a wannan lokacin don haka saboda mamayar da suka yi har ma ba a iya ba wa musulmi lokacin da za su je su talla ba sun shagalta shi ne sai sai na umar a ƙarshe yake faɗa yake cewa allah ya wadaran waɗannan mutanen wallahi ban ma iya yin sallar la'asar ba ban ma iya yin sallar la'asar ba saboda sun zo sun uzura mana sun hana mu ma sakat ba mu iya mu samu mun yi wannan sallar tamu ba Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ma ko ka ga ban yi sallar ba a wani hadisin yake cewa sun dauke mana hankali daga yin sallar tsakiya manzo Allah yake faɗa da bakinsa yake cewa sun dauke mana hankali daga yin sallar ta tsakiya wato sallar da asar kenan Allah ya dauke musu ko kuma Allah ya cika gidajensu da cikunansu ya cika musu su da wuta haka yake faɗa musu yake musu addu'a bakarara to shi yasa malamai suka tafi akan cewa la'asar ake nufi abin da yasa kuwa aka ja hankalin cewa a lura da sallar la'asar saboda sallar la'asar tana faruwa ne a daidai lokacin da idan ya zama kai mai dan kasuwa ne ana tsaka da kasuwanci an shagalta sosai watakila ga customers nan da yawa an zo watakila ana ta ciniki a lokacin da take faruwa ita sallar la'asar Masallar azara azhar ba sallar azhar yawanci lokacin garjin rana ne mutane ma waɗansu ba su cika fitowa ba amma da la'asar kowa yanzu ya zama a lokacin ne ake ciniki a lokacin ne hankali yake karkata waɗan kasuwanci da waye da sauran sai Allah maɗaukin sarki yake cewa a kiyaye wannan sallar kada a yi wata da ita su kuma sahaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa 'yan kasuwa ne manoma ne 'yan kasuwa ne manoma ne mutanen madina manoma mutanen makka ɗan kasuwa su suna fatauci ko ko su ya sham ko su je yaman haka suke su kuma mutan yaman a madina su kuma manoma ne suna du abin nan suna kula da gonakinsu da sauransu to saboda wannan sallar la'asar tana faɗowa daidai wannan lokacin shi yasa aka ce ku kiyaye ta kada ya zama an yi wasa da ita wa qumu lillahi qanitin sannan kuma a lokacin da za ku tsaya ku tsayi ga Allah madaukin sarki kuna masu wato masu khushu'i kada ya zama kuna wasanni a sallar taku ko mutum ya rika yin waɗansu aikace-aikace waɗanda yake sun fita daga sallah wannan ma abu ne wanda yake an hana mutum ya yi shi shi yasa malamai suke cewa duk wani aiki da za ka yi shi idan na nesa ya hango ka zai iya cewa ba sallah kake ba wannan bata sallah yake kamar a ganka misali kana kai duka kana kai waye a lokacin da kake sallah wataƙila yaro yana yin wani abu kai kuma kana kai masa duka in aka ga mutum yana kai duka za a ce sallah yake ba za a ce sallah yake ba to shine suke cewa waɗannan suna cikin al'af'alul kasira ayyuka waɗanda yake masu yawa da ake a sallah wanda suke lalata sallah duk aikin da za a idan an hango ka za a ce mutum wancan ba amma ba mai sallah bane wancan shi ne afaru da kafira da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan ayar ta sauka sun kasance akan yi hira a sallah naka tada sallah aka ce Allahu akbar ko kuma ka tsaya yi sa'a ka tsaya daidai da inda makwabcinka yake yake tsaye ko inda dan uwanka yake tsaye to za ku iya hirar duniya da shi za ku iya bayanin cewa abin nan kana so ka mayar yadda waɗannan yanzu misali muna tafsiri kun ga waɗansu hira suke ko yanzu hira kuma za ta iya kasancewa ta duniya ko to da haka ake a sallah mutum zai iya hirar abin da yake yake gabansa zai iya cewa idan fa an idar da sallar nan akwai wani sako da nake so in baka ko kuma sako na shine kaza zai iya faɗa masa wannan to shine Allah madaukin sarki ya yi umarni cewa wa qumu lillahi qanitin ku tsaya wato a lokacin da kuke gabatar da sallah kuna masu tsoro masu kushu'i masu nutsuwa masu yin shiru to shine zaid ibn arkam ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tunda wannan ayar ta sauka fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam sai aka umarce mu da cewa idan muka tashi za mu yi sallah mu yi shiru kuma aka hana mu a lokacin da muke sallah ya zama muna yin zance muna yin magana bayan haifton idan ya zama sallar da kuke gabatarwa kuna cikin halin tsoro ne ma'ana abokan gaba sun mamaye ku ko kuma kuna filin daga a lokacin ne za ku yi sallah farijalan to za ku iya yin sallah a lokacin kuna tafiye kana tafiya kana sallah saboda mai girman sallah ba a son ya zama mutum ya saba lokacin da to har lokacin da ake yaƙi ma sai aka ce tun da dai ba za ka iya tsayuwa waje guda kai sallar ba to kana tafiye ma za ka iya yin sallah kina tafiye ki sallar saboda ana halin tsoro auruk banan ko kuma kina kana haye bisa abin hawa kana kan doki kana kan raƙumi kuma a lokacin idan ka ce za ka yi wani motsi abokin gabanka zai samu lagonka to kai ka a lokacin da kake haye akan wannan raƙumin naka ko akan wannan dokin naka ko akan wannan jakin naka a wancan lokacin kenan idan ya zama ana halin tsoro to shi yasa malamai suke cewa wannan yana nuna cewa kiyaye lokacin sallah abu ne babba wanda yake ba a wasa da shi domin idan da a ce lokacin sallah ba shi da mahimmanci da a halin yaƙi za a iya cewa mutum ya jinkirta lokacin sallar in ya gama ya samu nutsuwa daga nan ya yi sallar amma sai aka ce ko da mutum a tafiye ne ya yi sallar ko da a haye ne bisa abin hawa ya yi sallar to malamai sai suka istin baɗi suke cewa idan ya zama kin hau jirgi daga wuri kaza zuwa wuri kaza to za ki iya sallah a cikin wannan jirgin matuƙar dai ba za a sauka ba sai lokacin sallar ya fita amma idan ya zama za ki riski lokacin sallar to babu matsala za ki iya jinkirtawa har lokacin wato da kuka sauka sai kuma ki sallar haka ma mota idan misali daga gari zuwa gari kina tafiye motar kuma irin watakila irin manyan motocin nan ne ba ruwansu da sallar ki ba za su jira ki sallah ba to matukar kina da alwala za ki iya duk inda mota ta fuskanta ki sallah kina nuni iya abinda za ki iya nuni ki abinda za ki iya yi kuma abinda za ki iya a zaunan za ki iya yin sallar ki gaba ɗayanta ina fatan an fahimta za a iya yin salla a zaune kuma duk inda mota ta fuskanta ki ci gaba da sallar ki babu matsala an gane ko sawa'un gabas take kallo yamma take kallo kudu ko arewa babu matsala to nan ma a lokacin da ake halin yaki ba a ce mutum misali sai ya kalli gabas ba ko ya kalli wani wuri wanda yake ake kallo ko alƙibla a'a duk inda kake kallo a wannan yanayin ka je kai sallar ka sai yake ta ila amintu, idan kuma ya zama kun aminta kun samu kanku cikin aminci fadkurullah ku ambaci suna ku ambaci Allah madaukakin sarki kama allamakum kamar yadda ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna abinda da ba ku kasance kun san su ba Allah madaukin sarki ya sanar da mu abubuwa da yawa wanda yake da a baya ba mu san su ba Allah madaukin sarki ya ya sanar da mu su to saboda haka mu ambaci Allah madaukin sarki kuma musamman muhimmancin waɗannan wato al'amuran da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da shi kasancewar yau ita ce rana ta ƙarshe da haka za mu jira a kan irin ya wannan ayoyin za mu karanta muna fatan allah maɗaukin sarki ya ba mu albarkacin ayoyin da muka karanta a cikin wannan zaman maki da muka yi da kuma sanya mu cikin wanda zai 'yanta su a cikin wannan wata mai albarka Da haka za mu duba idan da akwai waɗansu tambayoyi za mu ansa daga nan kuma sai mu karkare mu rufe wannan wato karatun na wannan shekara da fata Allah maɗaukin sarki ya karɓa ayyukanmu na'am akwai tambayoyi ga wata tambaya mai tsawo malam Allah ya saka muku da alheri to amin malam akan tambayar GH ta gado ita matar ta ce oke tambayar rabon gado da aka yi jiya shine sai aka kara dawo da ita watakila tambayar an bata fito ba take so ta ƙara bayani take cewa ita matar ta ce mahaifiyar ce ta faɗa mata cewar akwai gadanta a wajen shi yayin nata to watakila ita bata san ma lokacin da aka yi rabon gadon ba kenan haka za mu iya fahimta kuma yayin yayan nata guda biyu ko maza ne ko maza wanda take maganar gadan nagunsa shi ne ma karami a'a kamar ya shi ne ma karami ya zai zama yaya kuma ya zama karami ko ba karami aka saba ne abinda ya ce yana ba shi mamaki shine a tsawon shekara talatin ko arba'in ba ta taɓa yi musu masa maganar tana da gado a wajensa ba sai a shekara biyu zuwa ukun nan da suka wuce kuma ba shaida ga shi kuma ta rantse shi ma ya rantse amma shi akan bai sani ba kuma ya manta ga mahaifiyar tasu ta rasu tun da jimawa ita ma kuma ya ce shi a iya tunaninsa bai ji mahaifiyarsa ta faɗa masa ba yayansa ma shi ma ya ce bai sani ba malan shi ne yake neman mafita saboda ya ce maganar gado ba wasa ba ce sannan darajar kudin da na yanzu ba ɗaya ba ne na gode kudin menene to shekara talatin baya ba a haifi da yawa waɗansu da suka zama zo nan ba ko ba haka ba ne a kansa ake ta magana abinda ni zan ba shi shawara a kai shi ya sunansa yayin nata shi ne gudun waɗannan al'amura da kuma kiyaye zumunci zumunta da take tsakaninsu idan yana da hali ya ba ta wannan dukiyar gaba ɗaya wanda take ganin cewa su ɗin tunda an riga an samu shubuha na cewa tana da gado tunda an samu wannan shubuha cewa tana da gado don haka idan Allah ya yi cewa yana da hali gudan kada ya fada cikin gararin da yake gudu saboda hatsarin gado din kamar yadda yake fara abu na biyu kuma don kiyaye zumunta da take tsakaninsu kasancewar allah akalla a yadda ya nuna su ɗaya a nan wajen don haka bai kamata a ce saboda dubu goma shi da ya ce dubu arba'in ita ta ce hamsin dubu goma ya yi ƙoƙari ya cike shi ya ba ta wannan haƙƙin nata rantsuwarsa kuma ya janye wannan rantsuwar ta babu wata matsala a kai ko ka fara ma ba zai yi ba saboda shi rantsuwar da ya cewa ya manci shi ma kuma wanda suke tare ɗin yayan ɗaya yayan ya ce ya manci to ka nan abu mai sauki shine ne shine a samu kawai a ba da wannan dukiyar ta yadda zai zama ita ba ta ƙullace shi ba kada wannan ƙullatar ya zama ta yi naso har zuwa wato 'ya'yan nasu saboda irin wannan yana ɓata alaƙa ta zumunci ya ɓata alaƙa har abin ya ci gaba ma har 'ya'ya kaga ana yin gaba inda bai kamata ya zama an yi gaba ba dan wa dan kani dan ya dan dan kani dan kwan dan kanwa da sauransu ya zama ba a ga maciji a juna wannan bai halatta ba ba daidai ba ne. girman kuɗin bai kai girman kiyaye waɗannan abubuwan ba yawan kuɗin bai kai ya zama ya ɓata alaƙar da suke da take tsakaninsu ba yawan kuɗin ba ta kai ya zama misali gararin cewa misali idan da a ce ya cinye din da gaske to gararin da zai zo ya samu ranar lahira Allah tsakaninsa da Allah ne an gane ko don aka yi kokari ita wadda ta turo tambayar ta faɗa masa cewa matukar da yana da iko na cewa zai iya mayar mata da kuɗin gaba ɗaya babu wannan babu laifi dan ya kiyaye zumunta dan kuma ya kiyaye kansa daga shubaha saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa faman kashubuhati shubuhati faqad istabra alidinihi wa irdihi wato wanda ya guji fadawa cikin abin da yake mai rikitarwa wannan abin naku mai rikitarwa ne to duk wanda ya guji irin wannan to ya nemi kukuta ya nemi kiyaye addininsa ya nemi kiyaye mutuncinsa wa man waka fi shubahat waka fil haram wanda kuma ya fada cikin abu mai rikitarwa to ya tabbatar cewa ya fada cikin haramun shine sai ka mana misali akan wannan Dan haka gudun wannan shubha da take tsakari ya biya ta wannan kudin kuma yake har ga Allah babu wani abu wanda yake ya rike shi a zuciyarsa a ci gaba da mu'amala yadda ake mu'amala bayan. kada ya zama wannan ya sa ya yanke zumuntarsa ya zama wato an bata ya zama abubuwa sun yi basu daɗi ba wannan ni shawarar da zan ba shi kenan tunda ba abu bane na fatawa kuma ba sai ya kai su shari'a ba ba sai ya kai su ga kotu ba a'a ya kokari ya zama ya bada abin da yake haƙƙin kansa babu wata matsala akan wannan insha Allah ta'ala ina fatan alkhairi malam shekara ta biyar da rai da aure kuma bayan wata bayan wata idan allah ya wanda rage da larurar da larura ta zinta jini da larura ta zuwa ta jini har ki zuwa yanzu malam a taya da addu'a Allah ya yayi to wannan ita addu'a take nema Allah madaukin sarki ya yayi mata wannan larura da take ciki Allah ya yayi wa musulmi duk wani abu wanda yake ya dame su Allah ya yayi mana duk wani wata damuwa Allah ya ji kanmu Allah ya suturta mana mu gaba ɗaya ita da take fama da wannan bayan addu'a da za ta yi wanda yake sababi ne daga cikin sabubba na yankewar wahala da ake ciki kuma yana da kyau ya zama an nemi wato ma'abota sani likitoci da sauransu ya zama abin nan ya zama ya zama su gano mai na larurar yaya za a iya magance ta Allah maɗaukin sarki ya kadarta cewa duk wani abu wanda za ka ga cewa mutum ya ce larura ce akwai wanda Allah maɗaukin sarki ya buɗa masa zai iya gane menene zai zama ƙarshen wannan larurar to bai kamata ta zauna kaɗai addu'a za ta yi ba addu'ar babba ce addu'a abu ne babba amma kuma ya kamata ta kuma koma wajen wato mutane wato waɗanda yake Allah maɗaukin sarki ya buɗa musu a wannan fannin ta yadda za su ba ta shawara abubuwan da za ta aikata da fatan Allah maɗaukin sarki ya yi da kuma suturta musulmi gaba ɗaya ya sanya al'amuranmu a hannunsa ya shige mana gaba to wannan assalamu alaikum rahmatullah wa barakatu malam Allah ya saka da mafi cikin alheri amin amin duniya da lahira tambaya da aka yi jiya akan mace mai al'ada kwana biyar menene wani taimako saboda Allah ta sami to wato wannan ta faɗi wai a wasu abubuwa ne a taimako ne